وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan marici na laraba sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku a shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda ke wuse 2 a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya yake Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Ya ce malam ni ne a masallaci ina sahu sai ga wani babba ya fi shekaru da ilimi zan iya bar mai wajen? in koma baya a'a ba a haka a cikin ayyuka na ibada ba ka fifita wani a kanka a abubuwa na duniya ne kake fifita wani a kanka su ayyuka na ibada so ake a yi tserere ya a yi rige-rige annabawa tare da matsayinsu ba ɗaya ba ne hmm. wasu sun fi wasu amma kowa rige-rige yake ya ga ya samu matsayin da ɗan uwansa bai samu ba Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'in sun kasance suna rige-rige wani baya barma wani sai dai abin da aka ce iya na wane ne sai a hakura shi yasa Allah ya ce fastabiqul khairat ku rigirgen ayyukan alkhairi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku rigirge wajen samun gafara a wajen ubangijinku wa fi menene wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu to amma idan abu ne na duniya to wannan shi yake so ka hakura ka bar ɗan uwanka ya samu to amma mu kuma galibi sai muke akkasawa idan abu ne na duniya ba ma son yan uwanmu su samu sai mu rinka tattarewa mun fi son mu samu in kuma na lahira ne sai mu janye mu ban musu to hmm. wannan kuskure ne ba haka shari'a musulunci ta ce ba da haka idan mutum ya riga ka a in ka riga shi sahun gaba to ba addini bane ba daidai bane in ya zo ka janye ka bashi a'a hmm. amma da wani taro ake na duniya ya zo sai ka tashi daga kujera ka ba shi waje ya zauna wannan shi ne daidai ina fata an gane mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum alaikum assalam malam Allah ya amshi ibadunmu amin malam menene hukuncin masu gaba a cikin azumi na gode Allah ya ƙara lafiya wannan maganar mun sha maimaita ta ko a wannan lokacin ko mun yi ta maimaita ta gaba a lokacin azumi babban hadarin ta shine ba za a karba azumin ka ba hmm. domin a cikin hadisai da dama manzo Allah ya gaya mana dalilin azumin sa na ranar litinin yace rana ce da duk karshen mako ran litinin ana kai wa Allah ayyukan bayi da suka yi na sati-sati sai ce to ina so a kai wa Allah aiki na ina azumi da haka wannan shine dalilin da yasa yake azumin alhamis kai litinin ya ce ita ce ranar da Allah ya masa goma sha tara ta arziki a ranar aka haife shi a ranar aka fara masa wahayi kuma a ranar aka yi isra'i da mi'iraji da shi da haka yana azumin litinin dan godiya ga Allah amma alhamis rana ce da ake kai wa Allah ayyukan bayi na mako-mako sai manzo Allah ya ce ubangiji yana duba duk wani wanda a cikin aikinsa babu shirka to duk zunubin da yake iya aikata a makon Allah yana yafe masa malamai suka ce ƙananan zunubi da manya su manya dole akwai sharuɗan tuba sai ka cika to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma banda mutum guda biyu da suke gaba su Allah baya yafe musu sai ce da mala'iku an ziru hadaini hatta ya tsaliha ku kyale waɗannan ba zan yafe musu ba sai sun je sun yi sulhu i junansu to sannan a watan sha'aban nan ma an tambayi manzo Allah me yasa kake yawan azumi a watan sha'aban yace wata ne da da yawan mutane suke rafkana ba sa ibada a cikinsa. to ni kuma sai nake yawan ibada a cikinsa kuma a cikinsa ne ake kaiwa Allah ayyukan bayi na shekara shekara sai ce nan ma ubangiji yakan duba duk wanda a cikin fayil ɗin sa babu shirka yakan yafe masa amma banda mutum biyun da ba sa magana su ma sai Allah ya ce da mala'iku ku janye takaddunsu sai sun sasanta to kaga idan mutum yana gaba da ɗan uwansa babban hasarar da yake wa kansa ayyukansa na ibada za a dakatar da karɓarsu zunubinsa za a jira ba za a yafe masa ba har sai ya yi sulhu da ɗan uwansa to matsalar idan bai yi sulhu ba kuma har ya mutu a cikin haka fa kaga akwai hadari akwai asara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana baya halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi ta fuskar magana in dai akan buƙatar kai da kai ce sama da kwana uku ya bata ma rai ko yayi maka wani abin da baka ji daɗi ba sai ka ji haushin sa sai ka daina magana da shi to ba a yadda ka wuce kwana uku ba kwana na ɗaya na biyu na uku to ai kokari a sasanta kuma sasantawa shine gwargwadon yadda in kuka ga juna za ku gaisa amma ba a ce ba dole sai kun yi mu'amala ba wanda Allah ya wajabta maka ka yi mu'amala da shi in banda iyayenka amma abin da aka ce kar kai gaba da kowa akalla in ka ga ɗan uwanka musulmi kai masa sallama ku gaisa shi shikenan kowa ya kama gabansa to da haka idan mutum ya zama baya wannan a cikin watan ramadan to gaskiya akwai matsala Allah ya kiyaye mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya ji kan iyaye ya ƙara maka basira amin Allah ya kare mu baki da yace mutum ne ya farka daga barci ana kiran sallah na ƙarshe sai ya jawo abinci ya ci kafin ya gama sai ya ji ana iƙama na sallah menene hukunci a kansa ba komai a kansa azuminsa yana nan saboda uzurin makara wata rana na Umar Allah ya kara masa yadda har an yi ikamar sallah annabi zai yi kabbara sai ga Umar ya shigo masallaci da sauri da koko ko kofi ko kwano na wani abin sha a hannunsa alamar ya makara da manzo Allah ya juya ya ganshi sai ya ce to a dakata sai ya ce sha kayanka hmm. sai da ya gama sha sannan sai annabi ya kabbara sallah amma wannan hanzari ne na waɗanda suka samu kansu a halin makara ba ce ake kullum karinka haka ba idan mutum ya makara to ko ana iƙama sallah ya ci abincinsa a tsanake sannan sai ya ci gaba da azuminsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah kuma a hannunsa akwai kwanan abinci ko kofin ruwa to ya tsaya ya ci kayansa a tsanake kuma ya ci gaba da azuminsa insha Allah azuminsa yayi hmm. takarda ta ƙarshe mai takardar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam ina ƙaunar ka dan Allah to kai ma Allah ya ƙaunace ka dan zatinsa ya ce malam ƙanwata ta rasu Allah ya mata rahama sanadiyar haihuwa azumin da bata yi ba kafin haihuwar da bayan haihuwar za mu yi mata mu ‘yan uwanta a sha ruwa lafiya’ a'a idan mutum ya mutu ana bin sa azumi in na ramadana ne to ba azumin ake rama masa ba ciyar masa ake yi amma idan azumin bakance ne ko azumin kaffara to wannan shine ake rama masa azumi amma shi na ramadana ba a rama azumin sai dai za ku ciyar mata sai ku irga azumi nawa ne ta sha sai ku dafa abinci ku ba mutane gwargwadon wannan adadin kowa abin da zai ishe shi sai ce malam jiya yi magana yadda ake fitar da kono ma'ana kafara ko yana nufin kafara duk da yan sun ce kono to ban san me zan fassara shi da hausa ba galibi dai zakkafin da kai ita bahaushe yake cewa zakkaf kono mm. to shi kansa kono din ina kyauta zaton wani ma'auni ne a wajen bahaushe shine wannan mudin nabi din shi suke cewa kono wallahu alamu to jiya mun yi magana akan kafarar rantsuwa فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تقيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة to sai ce jiya kayi magana a akan kafara kono ko yadda ake fitar da kono idan mutum ya yi rantsuwa ko a yi azumi ko ciyar da mutum goma sai ce malamanmu na ƙauye su kuma sun ba wa iyayenmu fatawa idan mutum ya rantse ya auna kwanan gero uku ko kwanan dawa uku ya bayar idan aka yi haka ta yi ba ta yi ba kwanan gero uku yana isan mutum goma kuma a irin wannan matsalolin malamai suka ce zahirin abin da ƙur'ani ya ce ciyarwa mutum idan ka ɗau gero ka shi ka ciyar da shi ka bashi gero dai ciyarwar ta fi gaskata idan dafa abinci kai ka bashi ka ba shi abinci da faffe a nan ne ake gane ya ci kuma ya ishe shi amma ka ba shi gero ta yi baka haɗa masa da kuɗin sarrafawa ba kaga baka ciyar da shi ba ka dai ba shi gero kuma ka haɗa shi da wahala yanzu sai ya tafi neman kuɗin surfe kuɗin nika kuɗin kuma me zai da geron burabusko zai yi kaga sai ya nemi kayan miya a kunu zai yi sai ya nemi su tsamiya da da sukari da sauransu baka ciyar da shi ba da haka duk inda shari'a ta ce a ciyar to abinci take nufin a dafa dafaffe a ba mutum ya ci an gane ko wannan shi ya fi gaskata bisa ga zahirin doron kalmar ciyarwa Allah ya sa mu gane a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 228 da aka yau za mu tashi farkon aya ta 229 wato faɗin Allah maɗaukakin sarki a tsalaku marrata ne mai Allah ya ce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 Allah ya ce ku marrata marratani shi dai saki wanda shari'ar musulunci ta yadda ana yi kuma a mai da mace bayan shi marrata shi ne wanda aka yi na ɗaya aka yi na biyu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan abubuwa guda biyu abu na farko iyakance adadin saki wanda a lokacin jahiliya kamar yadda muka faɗa a darasin da ya shuɗe saki bai da iyaka mutum sai ce ya saki matarsa sau ɗari ko ya ce ya sake ta sau dubu to shine sai Allah ya ce a'a ku sani saki dai guda biyu ne idan ka yadda ka wuce na biyu to baka da damar ka mai da ita yanzu kan ta riga ta nisanta gare ka al-imam ibn abi hatim ya rawaito wani hadisi duk da malaman hadisi suna da tankiya game da sanadin hadisin daga zubairu ibn al-awwam Allah ya kara masa yadda ya ce wani miji ya taɓa cewa da matarsa ni ba zan zauna da ke ba kuma ba zan bakki ba sai ta ce to me kake nufi sai ce ai zan sake ki ne idan na ga dama in ce na dawo da ke in sake cewa na sake ki in sake cewa na dawo da ke haka za mu har karshen rayuwa to shine sai ta zo ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaji abin da mijina ya ce mun shi ba zai sake ni ba kuma ba zai ci gaba da zaman aure da ni ba ga yadda zai rinka mun to shine sai Allah ya ce a a at-talaqu saki dai guda biyu ne idan mutum yayi na daya matarsa tana cikin idda yana da damar ya ce ya dawo da ita idan ya sake yin na biyu tana cikin idda yana da damar ya ce ya dawo da ita to daga nan damar kome kuma ta kare daga hannunsa to sannan malamai suka ce abu na biyu da ayat take nunawa yadda ya kamata saki ya kasance a sunnance a addinance saki yana da ka'idoji yana da dokoki kamar yadda shi auren yana da ka'idoji yana da dokoki da haka shi yasa ma malaman tafsiri suka ce takadirin yadda zancen yake ai at-talaqur raj'i ko at-talaqus sunni marratani shi sakin da ake kome a cikin sa shine na daya da na biyu ko kuma sakin da sunna ta yadda ayi na daya da na biyu da haka imamu al-qurtubi yace wa ajma'al ulama'u ala anna man talaqa imra'atahu tahiran في طهر لم يمسسها فيه إنه مطلق للسنة duk malaman musulunci sun yi ijima'i akan duk mutumin da ya saki matarsa tana cikin tsarki ma'ana ba ta jinin al'ada kuma a tsarkin da bai sadu da ita ba to ya yi saki irin na sunna walil idda kuma ya yi saki a daidai da lokacin da matarsa za ta fara irga idda allati amara Allah ta'ala biha wacce Allah ya ce yi. domin a suratu dalaki Allah madaukakin sarki ya ce idza dallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna idan za ku saki mata to ku sake su a daidai lokacin da za su fara lissafin iddarsu to lokacin da mace take fara lissafin idda shine lokacin da mijinta ya sake ta bayan ta yi jinin al'ada ta gama kuma bai sadu da ita ba yanzu tana fresh to yanzu duk al'adar da ta zo mata in ita mai jinin al'ada ce wannan shine jini na ɗaya in wata ta sake zuwa na biyu in wata sake zuwa na uku kaga ta yi jinin ta uku an gane ko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun ta tabbata to amma idan mutum ya saki matarsa lokacin da take tsaka da jinin al'ada to wannan jinin da ka sake ta tana cikin yin sa ba za ta irga da shi ba yanzu a madadin al'ada iddata ta zama jini uku iddata ta zama jini nawa hudu domin wannan din ban da shi a ciki sai ta yi wasu uku kuma to kaga ka ƙara mata tsawon lokacin idda to musulunci baya son haka don a cikin haka akwai cutarwa to haka nan idan mutum yana tsaka da saduwa da matarsa nan ma ba a so ya sake ta an fi so in za ka saki matarka to ka shirya ka tanadi lokacin da kaga ta yi jinin al'ada ta gama sai ka ce to wance na sake ki to daga wannan lokaci za ta fara irga jini har guda uku shikenan ko tsarki har guda uku shikenan to anan kai kayi aiki da sunna kuma baka cutar da ita ba da haka ya zama talaqun sunniyun kuma a wannan lokaci in kana so ka dawo da ita to a cikin wannan tazarar ta jinin farko ko na biyu zuwa na uku a wannan lokaci kake da damar ka dawo da ita da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce fa imsakum bi ma'rufin idan kuka saki mace saki na daya kuka dawo da ita kuka sake sakin ta saki na biyu kuka dawo da ita to yanzu dama ɗaya ta rage a hannunku fa imsakum bi ma'rufin ko ku zauna da ita bisa ga kyautatawa au tasrihun bi ihsan ko kuma ku rabu da ita cikin girma da arziki mana idan kana ganin zaka ci gaba da zama da ita kila sakin da kai mata na farko dan wani laifi ne kuma bata daina shi ba ka sake sakarta na biyu dan wannan laifin kuma bata daina ba to yanzu ta zo ƙarshe wannan ƙarshen shine ko kai hakuri da halinta haka ku ci gaba da rayuwa har ƙarshen rayuwa ko kuma ka sake ta a yanzu amma ba tare da ka tozarta ta ko ka muzanta ta ko ka ci mutuncinta ba shine ma'anar fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi hisan lafazin marratan a larabci yana nuna ayi abu na ɗaya daban a sake na biyu kuma daban shi yasa wasu malaman musulunci suka ce idan mutum ya ce na saki mata ta saki biyu a kalma ɗaya bai ba ballantana kuma saki uku kuma wannan shine zance mafi inganci duk da akwai malaman da suke ganin mutum yana da dama a cikin lafazi ɗaya ma ya ce ya saki matarsa saki uku amma hadisi ya tabbacin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin umar a abubakar da zamanin umar dan khattab shekara biyun farko duk idan mutum ya saki matarsa ko saki dubu ya ce ya mata shari'a ɗaya take ɗauka da haka kenan a shari'ance malamai suka ce saki ana bin sa ne daki daki kayi na ɗaya ka yi na biyu sannan ka je ga na uku amma ba ka da damar ka sake shi rututu lokaci ɗaya ka ce na sake ki saki biyar ko goma ko ashirin a zamanin sayyid na umar shi ya taka wa wannan abun birki mutane sukan saki matansu ce na sake ki saki ɗari umar ya ce to shi kenan duk wanda ya saki matarsa sama da saki ɗari a sama da saki uku kamar ya ce na sake ki saki ɗari na sake ki saki dubu saboda wai shi ya huce haushi ai ta bakanta masa ai yana cikin haushi to Umar ya ce idan aka kawo min ƙararsa zan ɗauki guda ukun daga ciki wanda shari'a ta yadda da su sauran kuma zan masa bulala da aka ya rage ku ci gaba da yi ko ka ku daina in ka ce ka sake ta saki ɗari to kaga akwai bulala casa'in da bakwai a kanka to tun daga nan sai aka yi wa mutane linzami sai ya zama suna kiyaye ka'idojin saki to da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko ka rike matarka bisa ga kyautatawa ko kuma ka sake ta cikin mutuntawa ma'ana ba a yadda ba dan zaka saki mace sai an yi wulakanci an tozarta juna an zagi iyaye an yi abubuwa marasa daɗi wanda gaba ba za a so a sake haɗuwa ba wanda kuma ita rayuwa Allah shi ya san me zai faru gobe shi sai yace la ta dalila Allah yuhdithu ba'da zalika amara ba ku sani ba dan kun saki mata ta yu gaba Allah ya kaddara ku sake dawowa ku haɗu to idan ka ci mutuncin iyayenta ka yi mata wulakanci ka yi kaza sai ka ga daga baya kuma an zo ana jin kunyar juna sannan Allah ya ce wala saul fadla bainakum kada ku manta falalar da ke tsakaninku ma'ana ai mutunci ne ya haɗa to koda da za a rabu ya zama mutuncin ne zai raba ba wulakanci ba da haka ubangiji ya ce wala ya lakum kuma bai halatta gare ku ba ku maza an ta'khudhu ku karba mimma ataytumuhunna na daga abin da kuka ba su shay'an wani abu mana ka ba wa matarka kaya ka kashe mata kuɗi wajen aure ka sai mata kaza ka sai mata kaza ka ba ta sadaki idan kuma aka zo rabuwa sai ka kwakwace wasu abubuwa wanda wannan yana faruwa ga wasu mazan kila ya mata kayan ɗaki da haka yanzu zai sake ta sai ya kwashe kila ya sai mata talabishin ya sai mata fridge sai ya kwace kila ya sai mata mota da sunanta sai ya kwace to Allah ya ce bai halatta ku yi haka ba ko da za ka saki mace baya halatta ka kwaci wani abu daga cikin abubuwan da kai ne ka mallaka mata shi a lokacin da kuke zaman aure kuma kuke jin daɗi ana soyayya ana fahimtar juna a wata ayar ma Allah madaukakin sarki ya ce wa kaifa hu. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا to ta yaya ma za ka kwace alhalin kai ma ka more ta kai ma yanzu za ka biya ta abin da ka hana ta ka ɗaukan mata budurcinta da ka kawan mata kyawun jikinta da ka ci moriyarsa ka tafi mata da shi za ka iya dawo mata da shi da budurwa ce da mamanta a tsatsaye yanzu kuma duk ka tafi mata da wannan za ka iya biyanta ba za ka iya biyanta ba an ce wani kurma mm, ya aura wa wani yarsa budurwa mm. yarinyar ta haihuwa ɗaya biyu uku sai mijin ya sake ta kuma da ya sake ta sai ya zo zai kwace kaya kawai kurma sai ya ɗauko adda ya ce to ya yadda ya ɗaya da ɗaya ka kwaci kaya amma ka mayan mata da komai nata ita ma kaga ai ba zai yi ba to ya kamata ka tuno wannan kai ma kamo ruwan wani abu tattare da ita kuma ba za ka iya biyan ta ba to ita ma dan ta moru wasu abubuwa tattare da kai ce za ka kwace bal ma tuwon girma miyar sanama ya kamata an haɗu cikin girma da arziki kuma a rabu cikin mutuntaka ubangiji bai ce ka a rabu ba amma bai yadda ba a rabu cikin cin mutuncin juna cikin wulakanta juna an gane ko shine Allah ya ce wa ataitu na qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a duk yawan kuɗin da ka bata karkace zaka karbi komai na farko mutuncin ka zai zube kimar ka za ta zube domin duk mutumin da zai kyauta ya dawo ya ce a bashi to bai da girma bai da mutunci azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake yin kyauta ya dawo ya kwace kaskancin sa kamar kare ne da ya amai yazo yana cinye amansa ko a cikin dabbobi ba dabbar da take wannan in ban da kare saboda kazanta to duk mutumin da zai yi kyauta ya ce zai kwace to kaskancinsa da kazantarsa kamar ta kare ne wanda yake yin amai kuma ya dawo ya kwace ya cinye Bangiji, madaukakin sarki ce illa ay yakafa alla yuqima hududallah sai dai idan mijin da matar sun tsoraci ba za su tsayar da dokokin Allah ba ma'ana ita matar ta tabbatar da in ma ta koma gidan zaman ba zai daɗi ba shi ma mijin ya tabbatar da yanzu santa ya riga ya ƙare a zuciyarsa in ma an koma zaman ba zai daɗi ba to a irin wannan hali Allah subhanahu wataala ce to kar ai komai a rabin cikin girma da arziki kuma duk da haka idan shi mijin ne yake kin matar ko yake ganin ta gama fice masa daga rai to duk da haka kuma zai sallame ta ba zai karɓi komai a hannunta ba to amma idan ita ce matar take ganin ta gaji da zama da wani ba za ta sake zama da shi ba ƙaunarsa da soyayyarsa ta riga ta gama mutuwa daga cikin zuciyarta to kaga a wannan lokacin ba shi ne ya gaji da ita ba ita ce ta gaji da shi to a irin wannan hali musulunci ya ce sai ta yi abin da ake kira da kul'i shine Allah maɗaukin sarki ce fa in khiftum alla yuqima hududallah idan miji da mata suka tabbatar da ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba to fala junaha ma babu laifi a gare su fi mabtadad bihi cikin abin da ita matar ta fanshi kanta da shi shine shi mijin sai karɓi wani abu na daga abin da ya bata shikenan sai ya sauwake mata ko dai sadakinsa ne ko kuma wani abu waɗansu malaman suka ce ba zai karɓa ba sai gwargwadon sadakin da ya bata a wajen auren daman ka bata sadaki dubu ɗari to yanzu kuma ta matsa ta ce ita ta gaji da auren arabu to sai a ce dawo masa da dubu ɗarinsa wasu malaman kuma suka ce a'a zai iya ɗora mata kowane kuɗi ne inda ya san za ta iya biya ba dole sai dubu ɗarin ba ila zai iya cewa to sai kin bani dubu ɗari biyar in ya san za ta iya bayarwa ba laifi ba ne sai ta bayar suka ce saboda Allah ya ce fi maftadat bihi fala juna alaihi ma fi maftadat bihi babu laifi a gare su cikin duk abin da ita matar ta fanshi kanta da shi zai iya yiwa ya fi sadakin da aka bata zai iya yiwa daidai zai iya yiwa kasa da haka suka ce kamar faɗin Allah ne fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a duk abin da mace ta ba wa miji bisa ga daɗin rai na wata dukiyar sadaki da ya bata idan ya karɓa ya ci bai yi laifi ba hadisi ya tabbaci sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas yace ja'at imra'atu thabit bin qais bin shammas matar sabitu dan qais dan shammas ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallama wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce farkon matar da aka yi wa shi ne ta fanshi kanta a wajen miji saboda ba ta son sa ta ba shi wani kuɗi ya sallame ta ita ce farko a musulunci faƙalar sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma an ƙumu ala sabitin fi dinin wala ba na kyamatar mijina sabitu game da addininsa ko ta ɗabi'arsa ma'ana mutumin kirki ne yana da kulawa da iyali yana da kulawa da addini illa anni akhafu al-kufra sai dai ina tsoron kar in fada cikin kafirci ma'ana na gama sansa sansa ya kare daga zuciyata yanzu ba zan iya masa biyayya ba kaunar da mace take wa miji ni ba ne masa to kaga wannan zai iya jefa ni wani mummunan hali na in ta saba wa Allah bana bin umarninsa a ƙarshe in mutu in je in shiga wuta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دا إتا فتردين عليه هديقتا to ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki daman gona ya bata sadaki sai ta ce na yadda zan mayar masa faqalan na'am faraddat alaihi wa amarahu fa faraqaha ta mayar masa da gonarsa manzo Allah ce to kai kuma sake ta sai sake ta to da haka malamai suka ce duk lokacin da mace ta tubure ta ce ba ta son miji ba mijin ake tirsasa a ce ya sake ta ba a'a sai a sasanta su sai a ce to ke kuma ba shi wani abu idan ta ba shi sai a ce to kai kuma sake ta irin abubuwan da suke faruwa a yau sau da dama za ka ga yarinya ta ce ita ba ta son miji sai iyaye su ce dole sai ta zauna wannan kuskure ne a musulunci ba auren dole amma kuma ba za ta tafi salin alin ba don wata za ka samu sai da ta gama kwace masa kuɗi ya yi mata anko ya sai mata waya ya yi mata kaza duk ta karɓa ba ta san ba ta son sa ba a lokacin sai da aka zo gidan kuma sai ta ce ba ta san sa to an yadda ai amarya in bata hau doki ba bata dau kaya ba ba kira me zai ci gawayi da haka tunda ba kya son sa to da masa da kayansa tana ba shine ba ta so amma tana son kayansa to wani lokaci su kuma iyaye wasu sai su ga ai bai kamata ba duk ta karɓi masa wani wallahi sai ta zauna a'a ba za ku tursasa ta ku ce sai ta zauna ba tana da yancin ta ce ba ta son sa amma kuma shi ma yana da yancin a mai masa da ne kayansa a wani hadisin da imam malik ya rawaito cikin muwadda shi ma dai wannan hadisin ne tare da ƙara bayani hadisin habiba bintu sahalin al-ansariya wacce ita ce matar kaisu bin sabit ibn shammas din anan an ambaci sunanta amma a waccan ruwayar babu ambatan suna annaha kanat tahta sabit ibn qais ibn shammas ta kasance matar sabitu dan Kaisu dan shammasu wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ila subuhi wata rana annabi ya fita sallar asuba فوجد habibata Binta سهل inda بابه fil galas da duk dukun asuba amma manzo Allah yana bude kofar gidansa zai tafi masallaci kawai sai ya ganta a waje mace kenan hmm. in tana so haka za ta yi in ba ta so ma haka za ta yi da so take ma haka za ta yi sammako fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man hadhihi wace ce wannan a kofar gida cikin dare faƙala sai ta ce ana habibatu bintu sahalin ya rasulallah ni ce habiba ya sahalu ya ma'aikin Allah ƙala sai manzo Allah ce ma sha'anuki me ya kawo ki nan kuma cikin duhun dare ƙala sai ta ce la ana wala sabitu bin qais ma'aikin Allah ka sani ba ni ba mijina daga yau ba ni ba shi an gane ko li zawjiha ta faɗi wannan magana ne da mijinta ma'ana da mijinta take falamma jaa zawjuha sai annabi ya ce to aje a kira mijin nata aji me dalili bahaushe ya ce duk bakin da ya ce yana so daga baya in ya ce baya so akwai dalili sai manzo Allah ya ce aje a kira mijin aji ta bakin sa falamma jaa zawjuha sabit ibn qais yayin da mijin nata sabitu dan qais ya zo kala lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce da shi hadhihi habibatu bintu sahal ga matarka nan habibatu ya sahalu kad zakarat ma sha Allah an tabkura ta faɗa abubuwan da Allah ya so ta faɗa ma'ana a bayan idan ka ta ce ba ta son ka babu kai babu ita har abada faƙalin habibatu sai ita matar ta kada baki ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kullu ma a afani indi duk abin da ya taɓa bani na wata kyauta ko kuɗi har zuwa sadaki suna nan a ajiye ban ci kuɗinsa ba ban ci kuɗinsa ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sabit bin qais to tunda ta faɗi haka ya nuna tana za ta iya mayan masa kenan domin me amfanin rashin cin saboda ta san cewa za ta yi tutsu in ta yi tutsu kuma za a ce kawo to da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mijin nata khudh ha, to duk abin da ka san naka ne a wajen ta karba abinka fa akhadha minha sai ya karba wa jalasa fi baiti ahli fi baiti ahliha sai ta koma gidan iyayenta ta zamanta a can to da ka dai shi kul'i shari'ar musulunci ta yadda da shi shine mace ta tawaye ta ce ba ta son miji to sai a ce ya karɓi wani abu ya rabu da ita an gane ko hafiz ibn hajar yace wa dabituhu shar'an yadda kul'i yake a shari'a firaqu zawji zawjatahu bi bazli qabilin lil iwadi yahsulu li jihati zawj shine miji ya rabu da matarsa amma ta hanyar ta bashi wani abu a madadin ko dai sadakinsa ko kuma kuɗin da ya yanka mata don ya sauwake mata cikin sauki ta yadda zai zama ba cuta ba cutarwa ibn kudama ya ce a cikin almuguni wa jumlatul amri a takaicen takaicewa annal mar'ata idza karihat zawjaha ita mace idan ta ki mijinta li khuluqihi aw li khalqihi aw dinihi aw kibrihi wani kila ta ta aure shi tana tsammanin yana da wasu sifofi kaza sai ta bayyana bayan an yi auren ta gane ashe ba irin mijin da take so bane an gane ko ko kuma ta yi tsammanin yana da ɗabi'a kaza sai da aka yi auren sai ta ga ashe ba mai irin hali kazan bane ko kuma ta yi tsammanin sa ta fuskar addini ya kai kaza sai ta ga bai kai ba ko ta yi tsammanin yaro ne ashe tsoho ne da shekaru kawai makeup yake yi ba da lada to duk idan ta bayyana haka tana da damar taitawa ya ta ce to ni ba irin wannan mijin nake so ba saboda abin in ji hausawa suka ce ba kwankwasawa ake ba shi ma namiji sau da dama yakan auri mace ya ɗauka mai kaza mai kaza mai kaza ce sai an yi auren sai ga ashe ba hakan bane su da dama matan daman sun fi canja kama su suke a cuci maza da ta ɗora koko a kan ta ka ɗauka gashi ne nan ku koko ne sai an yi auren kaga ta cire kokon sai kaga kwakwai ce ko ta ta sa hips na kanti ko wani abu makamancin haka to a ka'ida ta musulunci duk mutumin da ya yi aure ko matar ko mijin sai ta bayyana abin da ya zata zai samu tattare da abokin aurensa bai samu ba yana da dama ya rejectin yana da dama ya ce ya fasa to amma in mace ce ta yi haka ita sai ta mai da wani abu in miji ne ko sai dai ya sake ta kuma in kai ne zaka saki mace to ba a yadda ka karbi komai daga wajenta ba amma idan ita ce ta tada kayar baya sai ka saki ta to kana da damar ka karbi wani abu daga hannunta shine ibnu kudama yake cewa auna hawa zalika ko wasu matsalolin makamantan wannan wa khashiyat alla tuaddi allah ta'ala fi ta'atihi kuma tana jin tsoron in sun ci gaba da zaman auren a haka ba za ta iya masa biyayya ba jaza laha an tukhali'ahu bi'iwadin taftadi bihi nafsaha ya halatta ta fanshi kanta ta bayar ta hanyar bada wani abu wanda za ta kwaci kanta da shi shine Allah subhanahu wata'ala yake فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به idan miji da mata suna jin tsoron ba za su tsaye da hakkin Allah ba na aure tsakaninsu da juna musamman ita matar ita ce ta ce ba ta son miji to babu laifi cikin abin da ta fanshi kanta da shi ta ba wa mijin dan ya sauwake mata sai Allah ce tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan dokokin Allah ne kada ku ketare su duk wannan abin da ake gaya muku to haka Allah subhanahu wataala ya shar'anta kuma bai yadda ba a ketare an gane ko malamai suka ce hudud iri biyu ne akwai hududu annawani da hududul awamir idan Allah ya ce wannan dokokinsa ne to ko dai na ayi ko kuma na abari idan doka ta ayi ce to sai Allah ya ce kar ku ketare an gane ko kar ku yi overacting idan kuma doka ta abari ce sai ce fala ta karabuha kar ku kusanta domin shi abin da ba a so kai ko kusa da wajen ba a so ka je to da mu lura da wannan zamu ga ayoyin alkur'ani wani lokaci sai su ce tilka hududillahi fala ta'taduha wani lokaci kuma sai su ce fala taqrabuha duk abin da kaji an ce fala ta'taduha to umarni ne kar kai sama da yadda aka saka in bi Allah yake kai kar kai uku in kai uku ka bata an gane ko in biyar yace kai kar kai shida in kai shida ka bata to amma duk abin da ji Allah ya ce fala karbuwa to in ka duba bayan zaka ga hani ne to shi ku hani ba a so ka je kusa da wajen ma naka aikata ba haushe ce maganin kar aikar a soma ubangiji yace kadhalika wa man hududan hududallahi duk wanda ya ketare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun to waɗannan sune tsantsar azzalimai sai Allah yace fa in طلقها فلا تحل له من بعد

at-talaqu ne sakin farko da saki na biyu to yanzu kuma za a yi magana akan saki na uku a saki na daya miji yana da damar yayi kome a saki na biyu yana da damar yayi kome kuma koman nan iri biyu ne ko dai tana cikin idda kamai da ita a nan babu maganar sabon sadaki ko sabon ɗaurin aure domin daman ka ce amma idan ka bari ta gama idda to a nan ma kana da damar kome amma sai dai da sabon sadaki da sabon ɗaurin aure da shi yasa ake kiran wannan sakin da suna alba'in bainuna sugura saki ne da ya raba miji da mata amma ba rabawa babba ba ta yadda za su iya sake aure da sabon sadaki da sabon daurin aure to amma akwai alba'in bainuna kubra saki wanda yake raba miji da mata kuma babban rabawa ta yadda ba za a sake haduwa ba sai matar ta je ta sake yin wani aure auren da ya cika ka'idoji na shari'a kuma mijin ya sake ta dan kansa ta yi idda sannan ta sake dawowa da sabon ɗaurin aure da kuma sabon sadaki da aka kaga kenan a musulunci muna da saki iri uku akwai at-talaqur raja'i sakin da ake kome shine na ɗaya ko na biyu mace tana idda ba tare da ta gama idda ba miji ya mai da ita shine Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika kamar yadda zamu karanta a gaba to sannan akwai alba'in bai nuna sugura sakin da miji zai iya mai da matarsa amma sai da sabon daurin aure sai da sabon sadaki shine in ya sakaci har ta gama idda kenan bai mai da ita ba to na ukun shine wannan alba'in bai nuna kubra sakin da idan mace ta miji yayi wa mace to shi da ita babu aure har abada sai dai in ta auri wani namijin aure ingantacce kuma an yi kwanciyar aure a ciki kuma mijin ya sake ta danganin kansa ba haɗin baki ba sannan ta yi idda to sannan sai ta sake dawo wajen mijinta na baya shi ne Allah ce fa'in ɗallakaha idan miji ya saki matarsa cikon na uku fala ta hillu lahu ba za ta sake halatta gare shi ba ta fuska aure min ba'adu bayan saki na ukun hatta tanki hazaujan gairahu sai ta je ta auri wani mijin bayan shi to nan kalmar hatta tanki hazaujan gairahu sai ta auri wani mijin bayan shi ita kalmar nikahu a larabcin alkur'ani tana da ma'ana guda uku ma'anar farko shine saduwa da mace ko da aure ko ba aure kawai saduwa ana kiranta da suna nikahu an gane ko domin asalin kalmar aluga shine dukulu shay'in fi shay shigar wani abu cikin wani abu shine nakaha shi yasa laraba suke cewa nakahatil hasa akhfafal ibli idan raƙumi yana tafiya tsakuwoyi sukan shiga tafin kafarsa to idan tsakuwa ta shiga sai a ce nakahatil hasa asfafal ibil tsakuwa ta shiga kofatan raƙumi bi ma'ana dakalat to da ka saduwa kawai ana iya kiranta da suna nikahu ko da aure ko ba aure shine Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika waz la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'minin mazinaci baya zina sai da mazinaciya yar uwarsa ko da arniya kamar yadda mazinaciya ba ta zina sai da mazinaci dan uwanta ko mushriki sai Allah ya ce wa hurrima zalika an haramta kuma hakan alal mu'minina ga mu'minai to nan ana nufin zina ko ana nufin aure wanda ya kuskure ya fassara azzani la yamti wai mazinaci baya aura sai mazinaciya wannan karya ne kuskure ne domin malamai suka ce ba dole ba ne mutum sai ya zama mazinaci zai iya auren mazinaciya za ta iya zamowa mazinaciya ta tuba in ya gaskata gare ka tubanta na gaske ne ka aure ta zai iya kasancewa mazinaci ya tuba ya daina in ya tabbata tubansa na gaskiya ne a aura masa mace ko bata taɓa zina ba amma kar ka ɗauka cewa duk inda aka ga mazinaci ya yi aure to kawai sai a muna nawa matar zargi ita ma kenan mazinaciya ce ƙarya ne wannan ayar ba haka take nufi ba kuma in ka ce haka ne wa hurrima zalika alal mu'minina an haramta haka ma'ana an haramta mazinaci a wurin mazinaciya to ina Allah ya haramta ina ayar da ka suka ce wa hurrima zalika ai azina zina domin ita zinan ita Allah ya haramta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila da haka wala azani la yankihu bi ma'ana la yujani'u nikahu huna bi ma'anar jima saduwa da mace ko ta hanyar halal ko ba ta hanyar halal ba ita ake nufi ana to sannan kalmar nika tana zuwa da ma'anar kulla aure babu saduwa kawai a taru ga shaidu ga waliyai ga sadaki a daura aure amma mijin bai tare da matar ba bai sadu da ita ba to wannan kulla auren sunansa shi ma annikahu ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku dan da suka yi imani idza nakahtumul mu'minat in kuka auri mata mu'minai thumma dallaqtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna ko saduwa da su ba ba kaga nikah anan ana nufin kulla auren ko da ba sadu ba to amma anan fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha dubbin ake nufi idan miji ya saki matarsa saki na uku ba za ta sake komawa wajensa ba da sunan aure sai ta yi annikahu ma'ana sai an ɗaura mata aure kuma sai an sadu da ita kaga hatta tankiha anan nika da ma'anar akadu da kuma ma'anar jima'u ma'anar guda biyun duka ake nufi anan domin malamai suka ce da miji zai saki matarsa saki uku sai a ɗaura mata aure da wani mijin kan su sadu sai mijin ya mutu ko ya sake ta to har yanzu ba za ta dawo wajen na farkon ba duk da an ɗaura aure amma ne ba su sadu ba har yanzu ba ta halatta ga wancan mijin ba saboda me saboda hadisin imra'atu rifa'a hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim daga aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace annamra'at annamra'at rifa'at al-qurazi matar rifa'at al-qurazi wani mutum ne daga cikin sahabbai ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna rifa'ata tallaqani fa batta talaqi rifa'a ya sake ni kuma sakin na uku ne sakin da daga shi babu sauran igiya aure tsakanina da shi har sai na je na yi aure kuma har sai an sadu da ni kuma sai an sake ni sannan na yi idda sannan in sake dawowa wajensa inda hali wa inni Katu ba'dahu abdurrahman ibn zabir ne qurazi kuma bayan rifa'a ya sake ni hamma na yi sabon aure na auri wani sunansa abdurrahman ibn zabir al sai ta ce wa inna ma ma'ahu mislul hudba to amma matsalar da aka samu shi mijin nabi da na aura ashe rafto ne me rafto ma'ana gabansa baya tashi baya iya saduwa da mace ka san ashe tuntuni mutane suke da kasada ka san ba za ka iya baka je ka auri budurwa kuma rafto ne kai a zo a ta rigima da ka tun zamanin sahabbai ko zai iya yiwa sai bayan an yi auren ya samu matsala amma wannan yana faruwa da yawa za ka ga idan kai malami ne mai karantarwa ko kuma kana aiki a hizba ko kuma kana aiki a kotu za ka ta samun wannan kisa-kisan kawai wasu mazan sun ɗauki mata abin kwalliya ka je ka auro zandume miyar budurwa wacce ko gudu za a falfala ta fi ka gudu to ya za ka da wannan to da haka dai ita wannan mata ta kawo ƙaran mijinta ta ce mijina bai da komai sai kamar wannan gezar a wata ruwayar ta kama gefen zaninta ta kaɗa wa annabi haka ta ce kamar haka yake sayyidina abubakar yana wajen ya daka mata yana kofar gida kai sayyidina abubakar yana daga bakin kofa yayi sallama a'a abubakar yana ciki amma wani sahabi yana kofar ɗaki da annabi da abubakar da matar suna cikin ɗaki wani sahabi in ban manta ba zaid ibn khalid ne shi yana kofar ɗaki sai ji abin da matar take faɗa sai ke cewa abubakar kabarta take gaya wa annabi wannan maganar to shi likita da malami ba a ɓoye musu matsala idan ka zo gaban malami dole ka fito ka gaya masa tsantsar magana dan ya fahimci zurfin abin ya baka fatawa shi yasa mata sukan zo wajen manzo Allah sallallahu su faɗi magana mai nauyi wacce in ba dan neman fatawa da mafita ta addini ba da nauyi su iya fitowa su gaya wannan maganar ga manzo Allah sallallahu alaihi kai da ordinary namiji ma ba annabi ba hmm. to shi yasa nana Aisha take yaban su tace rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'ahunna haya'un an yatafaqahna fi din Allah ya ji kan matan mutanen Madina nauyin kunya bai hana su su fahimci addinin su ba bace za ta zo ta tambayi manzo Allah tambayar da tana da nauyi amma dan neman mafita ummu sulaim ta zo wata rana annabi yana tsakiyar matansa ga ummu salama ga aisha tace ya rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq ya ma'aikin Allah Allah baya jin kunyar gaskiya Wahal hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya talamat shin mace za ta yi wanka idan ta mafarkin ana saduwa da ita matan annabi fa gashi a gaban mijinsu ne amma sai da suka ji nauyin tambaya sai da Aisha ta kalle ta tace fadhahatin nisa kin kunyata mata ya zaki zo ki faɗi wannan magana a gaban annabi sai manzo Allah yayi wa Aisha faɗa yake karki sake kyararta idan ba a haka ta ya za a fahimci addini to da ita wannan matar ta zo ta kawo ƙaran mijinta na biyun ta ce wannan mijin na biyu da na aura bayan na farkon ya min saki uku mun rabu bai da komai sai kamar wannan gezar ma'ana ba namiji ba ne ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'a alama dai ta nuna kina son ki koma gidan tsohon mijinki ba wai ce ko tuna bara ji daɗin bana ba amsa shine eh tana so ta koma gidan mijinta to shine sai manzo Allah yace la ba za ki koma ba hatta ya zuqa usailataki wa tazuqi usailatahu sai kin dandani zumar sa sai ya dandani zumar ki mana sai kun sadu saduwa aure to kaga kenan wannan hadisin yana fayyace mana hatta tanki hazaujan gairahu ba wai a daura aure ba a'a sai an daura auren kuma sai ya sadu da ita domin akwai waɗansu mazan da suke kulla shegantaka ya san ya saki matar kuma ba za ta dawo ba kuma yanzu Allah ya jarabce shi da santa to sai je hada baki da wani wani lokaci sai ya tura wani yaron sa ne ma sai ce to ka aure ta fa amma ba sa saduwa da ka aure ta gobe ka sake ta wani lokaci ya saye shi da komai ya bashi kuɗi ya masa komai to irin wannan haramun ne manzo ya hana irin wannan auren auren da ake shiryawa dan wani ya je ya auri wacce mace ya sake ta dan ta dawo ta auri mijinta na baya shi ake kira da nikahu tahlili auren ka halatta wa wani mazala ce la'anallahu almuhallila wal muhallila lahu Allah ya tsine wanda ya wannan auren da wanda yayi da wanda aka yi dan shi To da ka hatta tanki hazaujan gairahu har sai ta auri wani mijin bayan wancan na farkon aure irin na shari'a da shaidu da wali da sadaki da komai kuma bisa ga kansa to sannan kuma bayan an yi auren dole sai ya sadu da ita to idan aka samu matsala irin wannan gashi mijin bai da lafiya kuma an ce ba za ta koma wancan gidan ba har sai ya sadu da ita malamai suka ce sai ya tafi neman magani duk yadda za a yi dai dole sai saduwa ta gudana tsakaninsu to shine Allah ya ce fa in dallaqaha idan miji na biyun ya sake ta dan ra'ayin kansa fala junaha ma kuma ta gama idda babu laifi ga ita da tsohon mijin nata an ya taraja'a su yi koman aure in zanna ma hududallah in suka tabbatar da za su tsare dokokin Allah a nan bi ma'anar yaqin in suka tabbatar ba wai suka yi zato ba domin zannu zato yana zuwa da ma'anar yaqini ba duka zato bane yake zuwa da ma'anar zato shi yasa Allah yake ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ba kullu ba sai ce inna ba'da adh-dhanni ism بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا amma zanni yana zuwa da ma'anar yaqin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un bi ma'ana yuqinuna kina in zanna ay yuqima hududallah ubangiji madaukakin sarki yace wa tilka hududullahi ko yubayyinuha wannan dokokin Allah ne da yake muku bayanin su liqaumin yaqilun haka ne ga mutane waɗanda suke da hankali sai Allah ya ce وإذا طلقتم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 domin da ita muka fara sai aka koma saki na uku wanda shi kuma ba komai hatta tanki hazaujan gaira to yanzu wannan ayar ta sake mai da mu ne maganar farko shine Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan dai kuka saki mata ya ku mazaje fa balagana ajalahunna kuma suka cika suka kusa cika iddasu kalmar balaga anan bi ma'ana qarabna suka kusa domin idan idda ta riga ta cika to ai baka da iko kuma a kanta yanzu ba matarka bace to ana nufin in idda ta kusa cika ba wai ta cika ba an gane ko shine imamul qurtubi yace ma'ana balagna qarabna bi ijma'in min ulama duk malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa balaga anan bi ma'ana qarabna buluga suka kusa cika idda misali idan mai idda da jini ce ta jini biyu saura na uku kaga ta kusa gamawa kenan idan mai idda da watanni ne ta yi wata biyu saura na uku kaga ta kusa kenan to a irin wannan lokaci ubangiji ya ce fa amsi ko hunna tana da damar ka rike matarka shine ka yi kome bi ma'arufin da niyyar za ka kyautata idan wani laifi kake mata ka tuba ka daina idan ita ce ta yi maka ka yafe mata an yi sulhu an sasanta to kana da damar ka yi haka ma'ana kenan shi kome kullum dokokin Allah ake dubawa ba wai wata maslaha ta daban ba da yawan mata sukan koma gidajen mazansu don tsoron to in ma suka bari ba su koma ba aka san wa za ta kuma aura haka za ka ji ana cewa ai gwanda ma ki haƙuri da wanda kika sani yanzu kuma aka san wa za ki aura a'a ba maganar zaman haƙuri shin ta yadda da cewa in laifi take ta daina shin in shi ne yake laifin ya yadda ya canja ya daina to shine ka'ida in zanna qima hududallah da aka fa hunna bi ma'rufin idan kun san cewa kun daina kun gyara hali ko su sun tuba kun yadda da tubansu sun daina sun gyara hali to fa amsi ku hunna ku dawo da su karkashin igiyar auren ku bi ma'rufin da niyyar kyautatawa aw sarrihu hunna in kuma ba su daina ba ko ku ba ku hakura ba to sai ku rabu da su bi ma'rufin shi ma da kyautatawa shi aure dan abu ne ko a rike da kyautatawa ko a rabu da mutuntawa ubangiji yace wala tumsikunna kada ku yadda kuma za ku rike mata biraran da niyyar cutarwa ta yaya namiji zai rike mace da niyyar cutarwa eh malamai suka ce hakan yana faruwa shi yasa Dr. Mustapha Al-Adawi yace lidhalika suwarun kai hakan ma ga kamannin yadda abin ke faruwa sai ce min ha daga ciki ayyu tallikaha wa yatrukaha miji ya saki mace sai ya kyale ta hatta ta qatariba iddataha har sai ta kusa gama idda min al-intihai idda ta kusa karewa thumma yuraji'uha sai ce ya dawo da ita wala hajata lahu fiha kuma ba dan yana santa ba kawai dan yi ta wahalar da ita ya rike ta dan yi ta gana mata azaba ya hana ta tai aure kuma shi bai rike ta hannu bibbiyu idda irin yadda maza suke rike su ba wala yuridu mu'asharataha ba kaunarta yake ba amma dai ya rike auren ko kuma wa inna ma yusifu hali yutawwila al-iddata alaiha wani lokaci ya rike ta dan ya musguna mata ya tsawaita mata idda wa yu'dhiha bidhalika ya cutar da ita da haka aw yutawwila al-idda alaiha li yujbiraha ala al-khulqi ko kuma ya kisa katta ba dan yana son ta ba wai dan dole sai ta bashi wani abu alhali shine fa baya son ta ba ita ce ba ta son sa ba inda mace take baka wani abu dan ka sallami kan dan ka sallame ta shine inda ita ce ba ta son ka amma kai ne kake santa kuma kai ne baka santa kake so ka rabu da ita to baka isa ka karban mata komai ba to amma zaka samu wasu suna yin haka yana ta gana mata azaba in an ce a rabu sai ce to ba ni wani abu bayan daman shi ma yana son rabuwa wannan shine Allah madaukin sarki ce wala tumsikuhunna kada ku rike mata diraran da niyyar cutarwa lita'tadu lalle in kun yi haka kun ketare iyakokin Allah tare da kuma Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha ubangiji ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ke aikata haka faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah abin yin wasa da su ko abin yin wargi da su wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da kuma Allah ya muku kuma maza wa ma anzala alaikum min alkitabi da abin da ya saukar muku na littafi shine alqur'ani wal hikmati da kuma sunna ya'idukum bihi yake muku wa'azi da su to mu kula da kyau anan an ce alkitab an ce hikima an hada biyu ka'ida ce a wajen malamai bisa ga ijma'i kamar yadda imamu shafi ya faɗa a cikin littafinsa al'um duk inda qur'ani ce alkitabu da alhikimatu, to kitabu shine qur'ani hikimatu kuma ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar anan ubangiji madaukakin sarki ce yace wazkuru ni'matallahi alaikum wa anzala alaikum min alkitabi wal hikma to haka nan Allah madaukakin sarki ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دك عند الكتاب ده الحكمة تزو كتاب القرآن الحكمة سنة ذاك القرآن يتبتد شوى سنة ما wahayin ta Allah yau manzan Allah ita ma saukar da ita aka yi hmm. amma idan aka ce alkitabu kadai babu alhikimatu to alkitabu qur'ani ake nufi in kuma aka ce alhikimatu ita kadai babu alkitabu to hikimatu din qur'ani ake nufi ko qur'ani ko wani littafin daga cikin littattafai hmm. domin da yawa ma za ga annabawa Allah yana cewa ya saukar musu hikima ya saukar musu hikima to hikima nan ba qur'ani ake nufi ba littattafan da aka basu. wa atainahu alhikmata wa game da sha'anin annabi Dawud kaga alhikima ana nufin Allah ya masa baiwar littafin zabura shi yasa a wani waje sai ce wa ataina Dawud zabura shine wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab din to sannan ubangiji sai ya ce ya idhukum bihi Allah yana gargadin ku bihi da shi kada wani ya rude ka ya ce bihi anan kuma ai sai aka yi lamiri na abu daya a'a a ka'idar larabci akan ambaci abu guda biyu sai a jefe su da lamiri ɗaya. ana nufin abin da aka ambata ai al ko da cewa abin da aka ambata din kuma yana da yawa kamar wallahu wa rasuluhu a ahaqqu ayyurduhu abadadin ayyurduhu ma an gane ko da ka bi ma'ana al-mazkur kenan ubangiji yace wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu fi sani anna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai dole dole mu hakura mu tsaya ne saboda lokaci ya riga ya ja kuma yau shine ranar da nake sallama da ku a wannan tafsiri na wannan shekara mai albarka sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu shekara mai zuwa ubangiji madaukakin sarki ya sa dukkanin abin da muka gabatar na ibada ya zama karbabbe abin da muka karanta na wannan tafsiri inda muka yi daidai Allah ya hada mu alada lada inda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana muna godiya ga Allah bisa ga ni'imominsa da ba za su kidanyu ba sannan muna gode wa kwamitin wannan masallaci wanda alhaji muhammadu kwairanga yake jagoranta su waɗanda bayan ƙaddarawar ubangiji su ne silar mu da ku allah ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga sauran mutane da suka yi taimakekeniya da mu wajen yaɗa wannan da'awa kamar ganduje foundation karkashin ke abdullahi umar ganduje waɗanda suka ɗauki sanya wannan tafsiri a gidan nta hausa da kuma irinsa alhaji muhammadu md gerawa ibrahim gerawa hmm. wanda shi ma ya ɗauki sawa a gidajen rediyo da dama a jihar kano kamar irin tsohon ɗan majalisa na gaya da ajingi wanda hmm. rabul abdullahi mahmud gaya wanda shi ma ya ɗauki sawa a wasu gidajen rediyo kamar irin su uh, Dr. Anda Aliyu daga jihar Bauchi wanda shi ma yana daukar sawa a wasu gidajen rediyo da kuma 'yan midiya wanda muke tare da su musamman Malam Umar wanda tun farkon farawa muna tare da shi da irin su Malam Mudan da Alaba da Lada da kuma uh, Awwalu wanda ya rako mu ko ya biyo mu daga baya daga jihar Kano da kuma waɗanda suke ta ɗawainiya da mu wajen ɗauko mu daga masauki zuwa nan malam isa direba da malam abubakar ɗan agaji da alarama wanda ta taimaka wajen bakinsa ne karatun ya yi ta tafiya da dukkan waɗanda suka yi tarayya da mu wajen wannan aiki na alkhairi muna gudanar da godiyar mu a gare su da fatan Allah maɗaukin sarki ya saka kowa da alkhairi muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da shofinsa maɗaukaka ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi dukkanin damuwoyin mu Allah ya yaye mana Allah ya sa muna cikin bayin da za a yanta a wannan wata mai alfarma Allah ya sa yadda aka fara wannan azumi da mu lafiya ya sa za mu ga ƙarshen sa lafiya fitintunu da suke ta faruwa a duniya tun daga namu na gida Najeriya na rashin tsaro a arewacin Najeriya da sauran sassan ƙasa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yi mana maganin dukkanin wata fitina abubuwan da suke faruwa na tashin tashina a gabas ta tsakiya Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka rusa kafirci da kafirai Allah mu bikin sarki ka haɗa kan musulmai akan abin da kake so kuma ka yarda da shi wannan shine karshen wannan majalisi namu da fatan Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ban sani ba ko daga to ga malam Kamis Nasidi ya zo eh ban sani ba zai gaisa da ku minti biyu ga kuma malam Muhammad Sani mun shawi ɗaya daga cikin manya-manyan alaramomin mu ga kuma malam Umar Yanda babban limamin wannan masallaci la'alla akwai wasu abubuwa ta bangaren masallaci to gashi kuma daga wani gidan rediyo shi ma na Nijar jihar Maradi rediyo amfani su ma suna sawa wani alhaji Abubakar Kanti kantin sauki to Allah ya saka kowa da alkhairi zan fara bawa malam Khamis Nasidi minti biyu dan ya sanya albarka daga nan kuma insha Allah sai mu mika abun magana zuwa ga babban liman bismillah malam